العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau 17 ne ga watan ramadan bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda kuma ya dace da sha takwas ga watan hudu hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da karatun mu na tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba manta ban jiya muna cikin aya ta talatin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi a cikin ayata ko kuma a kan ayata talatin da shida insha Allah kafa ka akwai wata nake tambaya cewar tana fama da matsala na kamar warwarewan alwala duk lokacin da ce alwala da ta fara sallah sai alwalan ya kare to ta aka ce da ya ta dinga yawan karanta uzu billahi min ash-shaytanir rajim to haka ne ya yi ta karantawa amma shawara na shi ne ke nemi magani don rashin lafiya ne wannan ina fata an gane ba za a zauna ta uku billahi ba a nemi magani ba to shedan zai koma gefe ta dariya dama shi bukatun aiki ba da ina fata an gane ko da akwai gudunmuwan shedan a ciki amma ya ci alaka da rashin lafiya wanda magunguna ko na gargajiya kuma gunguna na asibiti duka ana samun warakan wannan insha Allah to ina ba shawara na ni a'udhu billahi wa ta'ala bi magani wannan shine a mafita insha Allah a kowace ciki yawon rubutu takarda kusan duk bayan kwana ɗaya biyu cewar tana da matsala na jinnu wanda na karanta shi kamar sau biyu nake da wanda suna hana ta dafa wa yaran ta abinci suna hana ibada da wasu abubuwa to na ta ba da shawarar a tun wancan lokacin ta nemi magani to ina ga zan so a ce da wacce take rubuta wannan takardar idan har tana nan da ta samu yan kwamitin tafsiri nan akwai shawarin da ya kamata a bata ko kuma hada ta da waɗansu waɗanda suke ba da magunguna irin wannan jinnu ina ga wannan zai watakila ko ba ta fi inda za a nemi maganin ba ko kuma dai wani abu makamancin haka to zan ba da shawara da za ta same su insha Allah sai hada ta da kudin yi magana abin da ya kama kuma yi magana da wasu a gefe insha Allah ina da a yi Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya kare mu daga da shekaru kowace ne na da sauran addu'o'i ne wancan gurin suna da yawa wanda kusan duk na jirgin su ne a gefe addu'o'i za mu iya za mu tashi a karatu za mu shiga cikin karatu kawo kai tsaye wabillahi tawfiq ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa'budullaha ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'an kar ku shi da kowa a wurin wannan bautan ko a wurin wannan ibada jiya mun karanta hadisin da imam bukhari ya rawaito daga mu'az da jabal Allah kara masa yadda da yake kuntu rajikan nabi sallallahu alaihi sallam ala kimali na kasance a bayan jaki mun hau jaki ne da manzala sallallahu alaihi Sallam kamar suna dan shawaji ko suna tafiya daga unguwa zuwa unguwa a cikin madina annabi na gaba yana baya annabi ya goya shi kaga wannan ba karamin matsayi bane ba dan ko a yanzu aka ce wani ya baka ainihin ne a motar shi to lalle akwai girmamawa musamman ce wannan mutumin babban mutum ne a ce kamar mai girma sarkin gombe ya dauke ka a cikin motar shi ko mai martaba sarkin gombe ai da ka da an gonku za a yi kallon ka yan baula sai su fara zuwa wurin ka na zo kai shi a mota tare da sarki ko ba haka ba ko a ce wani gwamna ko wani sanata ko makamancin haka ko a ce wani babban malami daga cikin manyan malamai alal misali to shi mu'az bin jabal ya samu wannan alfarma. annabi ya dauke shi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare fa qala ya mu'az ya kai mu'az hal tadri ma haqqullahi ala ibadi ko ala ibad shin ko ka san haƙƙin Allah akan bayin shi wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ko ka san haƙƙin bayi kuma akan Allah kamar da ne magana jiya haƙƙin bayi akan Allah wanda shi Allah ne ya ɗora wa kanshi ba su suka ɗora shi ba sai mu'az bin jabal qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzo su ka sani ni kan ban sani ba sahabbai suna da ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu tambayan abu ko da sun sani sai suka ban sani ba saboda kila cikin barin ya bada amsa za su samu wata fa'ida ina fata an gane shi sa kowane lokaci ba duk tambayar da aka ma za ka amsa ba wata tambayar ta ce ban sani ba sai a ƙara maka kila akan abin da ka sani to sahabbai suna da wannan ladabin ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan tarbiyya ce ga dukkanin ɗalibai ga malaman su kana sai annabi ce fa inna haqqa Allah ala ibadi wa ala al-ibad yace ka sani lalle haƙƙin Allah akan bayi shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an su bauta wa Allah shi kadai tallin tal kar su masa shirka kar su shi da kowa a wajen bauta haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah ya azziba man la yushrik bihi shay'an kare azabtar da duk wanda da masa shirka ba bi ma'ana Allah ya wajabta wa kanshi ya daukan makansa alƙawari duk mutumin da bai shirka ba to Allah ba zai azabtar da shi ba fa qul ya rasulullah sai ma'azin ce sai na ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam afala ubashir bihin na ba zan je ne ta ba mutane labari ba ne ta musu albishir to fa ga wata gara annabi ya ce min Allah ya ɗauki alƙawarin duk wanda bai shirka ba to ba zai shiga wuta ba Allah ba zai mishi azaba ba ka sai annabi ya ce la ta bashiru kar ka ba su labari kar ka musu albishir fa yastakilu sai su shantake ina fata an gane sai ya zamo an samu karancin kazar kazar wajen aiki Allah kuma ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum kun gaggawa wajen neman gafara ubangijinku Allah ta limi bi hadha falyamal al'amilun dangane da labarin aljanna nan da ake baku to masu aiki kuma sai ta aiki wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ayatan munafasa ayata gasa wajen neman aljanna amma sai zama kashi a yanzu gasa wurin neman duniya ake wa yake babban gida wa yake tashiwar mota wa yake kaza wa yake kaza amma su magabata suna gasa ne wajen neman aljanna sai na alibin abi talib wani lokaci ya haka keke duniya ya ce shi zai yau da wani amma ba ni bani kan na fi karfin ki gama ga maza ke ba ya ce ha salasa ni fa duniyar nan ma na mata saki uku ba aure tsakanin mu ne ta haka sai na alibin abi talib ne to ire-iren kana jin labarin waɗannan mutane sai kai koyi da su fa tashabbihu illam takunu mithlahu ku yi ƙoƙarin kamanceceniya da su ko da ba kasance su din ba inda ta sha buhar rijali Falahu, ko ni da manyan mutane ta wannan akwai samun rabo a cikin shi to a nan sai malamai kuka ce ashe ba komai za ka karanta a ka na malami ka zo kana ba da labari ba bai yiwa mutumin da bai gama fahimtar sallah ba bai gama fahimtar hukunce-hukuncen alwala ba da azumi da kaza ka zo kana kama masa wani rikici a cikin wani littafi shi wannan bai shafe shi ba kai ta shafa ina fata an gane mutane suna zaman lafiyarsu sai malamin ke karanta wata matsala can cikin wani littafi mai zurfi sai zo jefo cikin al'umma a zo a tarki wanda wannan ba shi al'umma take bukata ba abinda take bukata ta ma san Allah kunna a samu kyakkyawan tauhidi ya za a samu yardar Allah ya za a guje wa abin da Allah baya so ya za a zauna lafiya ina fata an gane ga insecurity ya mamaye mutane ga jahilci ga talauci ka ka kawo mutane wani magana iyayen wani suna wuce iyayen wani ba sa aljanna wannan akwai karancin rashin fahimtar hikiman makarantarwa ko kuma siyasan da ke cikin da'awa lokacin da annabi yake maka alaihi salatu wassalam a lokacin ba saukar da azumin ramadan ba shekara goma sha uku sahabbai su kai a makka babu azumin wata ramadan babu aikin haji babu kaza babu kaza abinda ake so a gyara gidan su tukunna duk hukunce hukunce ba a kawo su ba ina fata an gane akwai a tajarruc wurin karantar da mutane daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan ba zai ka ɗauko malamin jami'a ka kawo shi karantar da yan firamare school saboda inda yake karantar da yan jami'a ba ina fata an gane dan ba za su fahimce shi ba ko ba haka ba kai ko abin da ake wa yan secondary school ba za su gane ba to shi yasa akwai tajarruc karatun da za a wa'in primary school daban haka za a yi ta tafiya har ke je misali yin digiri to haka addini ma yake wannan faɗakarwa ne ga 'yan uwanmu ɗalibai da kuma wasu daga cikin malamanmu waɗanda suke jefo wa mutane al'amuran da zai kawo fitina da tashin hankali da ya mutu mutata da hazo abinda ko ba shi muke bukata ba Allah ta'ala ya samu dace to karkashin wannan ta annabi ce mu'azzir jabal kar ka musu albishir fa yattakilu sai su ke su ainihin zama masu kasala ba su aiki da yawa can kuma sai a kawo muku abin da za a yi ta musu da jayayya a kai Allah ya ce wa abudun lama bauta wa Allah bi shay'an kar ku hada shi da kowa kar ku shirka to me ce ce ibada menene ta'arifi ko definition na ibada malamai suka ce malamai sun yi maganganu jewa amma abinda ya fi zama wanda ya game komai shi ne ta'arifin da suka fi ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batina in an ce ibada an ce da an ce kai ta'arifin ibada sai ka ce ismun jami'un suna ne ga mamme li kulli ma yuhibbu Allah ga dukkanin abin da Allah yake so wa yardahu kuma yarda da shi min al-aqwal wal a'mal na maganganu ne ko ayyuka a zahirati wal na ayyukan zuci ko ayyukan da ake a zahiri to duk ibadar da za ka yi duk abin da ka inda Allah na son wannan abu kuma manzan Allah na ya Allah ya yarda da wannan abu to wannan sunan ibada abubuwa guda biyu ake so zama Allah yana son wannan abin da kake kuma ya yarda a yi. an fanci wannan abin da kyau to karkashin wannan malamai suka ce wannan shi ne ma'anar ibada da akwai kuma mai ta'abbadu bihi da za a yi ibadar shi ne suka ce shine at-tazallul wal khudu'u lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'zima ne rukunawa da kuma kankan da kai da Allah subhanahu wa ta'ala hubban saboda son Allah da kake wa ta'ziman da kuma girmama Allah da kake sai zamo kana aikata abin da Allah ce saboda kana son Allah kana barin abin da yake saboda kana ganin girman Allah ne to wannan shine abin da ake ce masa ainihin abin da ake bauta wa Allah ne to wasu malamai suka ce duk abin da zaka yi hatta a cikin rayuwa kana miyar dan Allah da wannan sunan shi ibada ko bacci zaka yi zaka iya samun lada abinci zaka ci ma zaka iya samun lada ya danganci niyyar da kai idan ka ce bari ne bacci na huta dan na samu karfin tashi sallan ba. malamai suka ce Allah zai ka rana idan ka ce bari na ci abinci ko na sha ruwa dan na samu karfin da zan bauta wa Allah ka samu rana idan harkar kasuwanci kake kana yin yardan neman yardan Allah ka kare mutuncinka ka kare mutuncin iyalanka da ƴaƴanka ka taimaki yan uwanka ka taimaki addini wannan ya zama ibada nan ba Allah zai ka lada idan kai ma'aikacin jami'in tsaro ne ka shiga ne don ka kare al'umma don ka kare kasa. ina fata an gane ka kare rayukan mutane da dukiyarsu wanda ita ce niyyarka ba don ka ci mutuncin mutane ko kuma ka zalunci waɗansu ba Allah zai baka lada idan kai ma'aikacin gwamnati ne a kowane ministry da kowane irin agency daga cikin agencies na gwamnati ko masu zaman kansu ka shiga aikin da kyakkyawan niyya don a gina kasa ba don a rusa kasa ba don ka ba da gudunmuwanka da iliminka da hikimanka da basiranka don kasa ta ci gaba ko jiha ta ci gaba ko lokal gwamnan ta ci gaba Allah zai baka lada ba ka shiga ne kawai don ka zalunci al'umma ka kwashe kuɗin mutane ba haka dan siyasa idan ka shiga siyasa da kyakkyawan niyya don ka taimaki al'umma don a fidda mutane daga ƙangin da suke ciki don a kawo gyara game da harkar tsaro Allah zai baka lada an fahimci wani abin da kyau duk abin da za ka yi ka nemi yardan Allah a haka nan aure na daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa aure ake samun matsala asali niyyar da aka yi ma dan auren na farko a yi shi domin neman yardan Allah saboda ibada ne Allah na ce fanki ma asaba lakum nisa ina fata an gane to karkashin wannan in aka yi auren dan neman lada a wurin Allah to sai ga Allah shiga ciki ya sa albarka an samu zaman lafiya an samu soyayya da kauna amma in aka gina abun ba akan wannan ba tun daga wurin neman auren an rusa Allah a rusa addinin Allah kaga an yi bikin auren kaman ba na masu addini ba duk rashin mutunci da cin mutuncin Allah da manzo an yi kaga wannan babu Allah ko kuma sai a zo a yi aure a ɗaura aure a gaici su mara albani walima zo sai ta jan aya da hadisi da sun gama sun tafi kuma a zo a shirya wani abu daban a ɗauko masu kiɗa da ƴan kaza da yan kaza a je a kama wani a yi jin raye-raye da rashin mutunci an fahimci wani abin da kyau dole aure ta an yi biki ku fahimci wannan abin dole sai an nan shana eh sai an nan rakashi ko ba haka ba amma abin da ake so kar a yi shi ya wuce gona da yi kun fahimci na abin da ke daga amarya ta fito tsirara a gaban iyayen da an koma ana sa kaya irin na kafirai wallahi tallahi wannan akwai matsala an fahimtar na abin da kayan da ma ba al'adar mu bane ba da karfi yan boko suna yi sun mai da shi al'adar da da kaga wannan kayan ka san auren ne kun fahimtar na abin da kyau muna faɗan wannan ne ba dan komai ba sai na a gudu tare a tsira tare duk abin da za ka yi kai shi dan Allah kuma kai kokarin yin abin da Allah yake so a bar abin da Allah yake a bari wannan ya halatta kuma za ka samu lada kuma ibada ne shi yasa suka ce ismun ne jami'u suna ne ga mamme ga dukkanin abin da Allah yake so kuma yarda da shi shine wa'budullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bi shay'an an karfa hana shi da kowa to da wannan sai mu ce duk abin da zaka a rayuwa so ka nemi yardan Allah kai kokarin yin abin da Allah ke so ka bar abin da Allah baya idan kai wannan ko me kake zaka samu lafiya komi Allah ta'ala zai baka lada sai ka ci riban duniya kuma ka ci riban lahira ka aiki a jiya ga kuɗi kuma Allah ba lada haka manoma idan ka noma dan kare mutuncin kanka za a samu abinci yalwata a ƙasa a samu availability na abinci za ka samu lada ga ka yi noman ka ci riba kuma ga duk lokacin da ka je gona kuma Allah baka lada Allah da yake wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kar ku hada shi da kowa shirka mun yi magana akan shirka jiya duk abin da zaka hada Allah da wani auren bauta sunan shi shirka wannan abun magana ne ko aiki ne ko ma ne? duk lokacin da kaji cewa akwai wanda zai baka kariya ba Allah ba kai wa Allah shirka duk lokacin da kaji akwai wanda zai iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala wani aikin Allah a kowa ne ma zai iya kai wa Allah shirka duk lokacin da ka rafe wani abu ko ka matsala wani abu kana ganin wannan shi zai kare ka ba Allah ba ka samu matsala ya zamo karfin imaninka wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ubangiji ce ga Allah kadai za ku dogara in dai ku mu'minin ne sai sa malamai suka ce ma shar'in zaman ka cikakken mai imani ya zama kayi tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala akwai at-tawakkul akwai kuma at-tawakkul tawakkali shine dogaro ga Allah zaka yi iya abin da zaka yi sauran ka barwa Allah akwai kuma at-tawakkul shine ka zauna baka komai ka ce Allah ne ne wannan danganci sunan shi ina fata an gane wannan shi ake at-tawakkul kaga mutum baya komai waya ce Allah ne ne Manzala sai da ya tace ta filin badar alaihi salatu wassalam yau 17 ga ramadan ko to a irin wannan ranar 17 ga ramadan aka yi yakin badar ina fata an gane dan yakin badar a cikin wata ramadan aka yi shi ne farkon yaki a musulunci kuma an yi shi ne ran 17 ga wata sahabbai guda goma sha hudu suka samu shahada Allah ya kara musu yarda to annabi sai da ya tashi daga madina ya tafiya har zuwa badar sannan fara addu'a annabi bai zauna ne da kafa yake Allah ne yi ba kun gane abin da nake nufi to saboda haka kai ma kai abin da zaka iya kuma sauran ka barwa Allah wa bil walidayni ihsana sai gaba ta gaba wa bil walidayni ihsana iyaye kuma ku kyautata musu malamai suka ce na akwai abin da ake kaddarawa ai ma'anan jumlan nan wa ahsinu bil walidayni ihsana sai ka kaddara wannan sai zancen ya fito wa ahlihu bil walidayn ku kyautata wa iyaye insanan kyautatawa lokacin da ka kaddara wannan fi'ilin sai zama ma'anan jimla ta fito Allah ya ce wa bil walidayn insanan ku kyautata wa iyaye to ku kalli girman harkin iyaye Allah yana magana a bauta mishi kar ai shirka abu na biyu kawai sai ke iyaye kuma a kyautata musu wanda ke nuna mana girman iyaye a addinin musulunci Allah ya yi ta kawo kalman a bauta min a shirka iyaye kuma a cikin ta a wurare da yawa a Qur'ani Allah ke wa yadda akhadna min ka bani Isra'il la ta'buduna illa Allah yake wa bil walidayni ihsana haka anan yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an yake wa bil walidayni ihsana haka cikin suratul an'am yake qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana haka ce suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana haka yake kawo ta cikin qur'ani an shkur li wal walidayka ilayya masir wa sahibhuma fid dunya ma'rufa duk waɗannan ayoyin suna nuna mana girman haƙƙin iyaye da kuma girma a kyautata musu malamai suka ce dangane da abin da ya shafi girman iyaye da haƙƙin iyaye za ka fahimci haka idan ka karanta hadisin abdullahi a hadisin da abu dawud da bai haƙƙi suka ruwaito daga wani mutum daga ainihin ƙabilan banu salama ya zo wurin manzan allah Sallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya rasulallah hal alayya min min dirri abawai shay'un abarrahuma bihi ba'da mawtihima Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi da Imam Abu wani ya zo tambaya annabi ta rasulullahi shi iyaye na suna da sauran wani da'a da zan mutu bayan sun ba duniya sun rasu sun koma ga Allah akwai sauran su a na? annabi ce da shi na'am as-salatu alayhi yi musu addu'a wal istighfaru lahum da nema musu gafara sai ce wa in fadi ma min ba'dihima ka zartar da duk alƙawarin da suke bayan sun rasu hakki ne akan yaya baban ka dauki wani alƙawari to ka cika wannan bayan ya rasu ya ne nake wa ikrami ma da girmama abokan duk wanda ka san abokin babanka ne ko kawar ka ce suna da zumunci tsakanin su to idan suka bar duniya iyayen naka ka dinga mu'amalanta abokan su kamar su ma iyayenka ne sha ne bai ci wasilatul rahim allati la tusal ila jihim sannan ka dinga sadar da zumunci da ba a sadarwa ne da Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda ya tambaye annabi hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fito sai yake da shi as-salatu ala waqtiha salla akan lokacin da ba akan lokaci yana cikin abin da Allah ya so kar ka bani saboda wani aikin ofis ko kasuwancin ka ko kai dan makaranta ne ana exam ko wani harkan ka na siyasa ko wani harkan duniya ya dauki hankalin ka yana ka sallah akan lokaci kar ki bari haka kawai saboda kina aiki a gida ki hada azhar da asar da magariba da isha akwai masu irin wannan sau ta yi jiji tana aiki wannan aikin ba lada wannan aikin ba lada an fahimci wannan abin da kyau to annabi ce sallah akan lokaci kuntu sun ma'ayyu sai na ce annabi to sannan ne kuma bayan sallah kan lokaci me Allah ya fito annabi ce birrul biyar biyayya ga iyaye yi wa iyaye da'a da mutunta su da kyautata mutu yana cikin abin da Allah ke so bayan sallah akan lokaci shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake ridallahi fi ridal walidai ana samun yardan Allah ne ta hanyar neman yardan iyaye ta ce suqtil lahi fi suqtil walidai haka fushin Allah na cikin fushin iyaye duk yanda kake ibada duk yanda kake ibada amma iyayenku mahaifiyarki na fushi da ke kuma mahaifinki na fushi da ke karshen ta akan wani saurayi haka kawai sun makalin shi babar ki ta miki da siya ta cikin ke sun shi to wallahi tallahi kina cikin matsala sai Allah ya fushi da ke ya zo ya haɗa ku rigima da sauran ya ci mutuncin ki ya kuma kori kaddara ko da an yi auren to ce sa malamai suka ce duk abin da za ka yi bayan yi wa Allah da'a ya zama wajibi ka girmama iyaye ka mutu da'a sai cikin abin da yake sabon Allah an gane ko annabi ya faɗa da za ka yi makhluqin fi ma'asatil khaliq ba yau kowa da'a cikin sabon Allah idan iyayenka sun sa ka saba wa Allah a nan kan ba zai yi ba an fahimci wannan abin da kyau shi sahabbai da dama sun saba da iyayensu saboda iyayen sun su bar musulunci to shi sa iyaye ba a musu da'a matukar sun ce ka saba wa Allah ne subhanahu wata'ala abu na biyu wa bil walidaini insanan kyautata wa iyaye abu na uku wa dhil qurba da kuma kyautata wa ƴan uwa na kusa an ce zawul qurba yayye sun shiga ciki kalle sun shiga ciki waɗanda su ne zawul kurba a mataki na farko suna gaban kowa in an ce yan uwanka to ajin farko su ne yayyanka da kallonka na uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya to Allah ce a kyautatawa yan uwa waɗanda yake makusanta kyautatawa yan uwa makusanta yana daga cikin abin da Allah ya kira a yi wa ati zal qurba haqqahu Allah ce yan uwa na kusa ba su haƙƙin su da Allah ya yake a ba su shine girmama su yi musu ihsani da kyautata musu in Allah sa kana da hali ta Allah ce wani sama da marayu annabi ya faɗa cikin hadisi tace hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito wanda mun karanta shirin na annabi ke cewa ana wa kafir yake ka ha ni fil jannati annabi ya ce da ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya yake kula da maraya kamar haka muke a gidan aljanna haka annabi ya tsinci guda biyu kamar da sahabin ya bada labari malamai suka ce me yasa annabi ya haka da hannun suka ce abinda annabi ke nufi da haka shine ka sani a aljanna ba fa gidan kuɗe ba eh, kowa da gidan shi kar ka ɗauka gida ɗaya za ku shiga da annabi ko kuma ana nufin kafaɗa da kafaɗa shi yasa su ya raba hannaye amma da annabi ke nufi tabbas za ka shiga aljanna ina fata an gane kila annabi na biya ne kai kana bolari amma da duk kuna gombe ko shi na da annabi ke nufi in ba kai aiki mai kyau ba kila kana kagarawar Allah ke amma su ma gwamna na musu fiki ko yawwa to annabi yace ana wa kafirul yake ka hataini fil janna da ni da wanda yake kula da marayu wannan hadisi ne na sahal bin sa'ad wanda bukhari da muslim sun ruwaito wani ta ma kenan sannan sai Allah yake wal masaki da kuma miskinai miskinai su ne mabukata in za ka bashi kawai general ka misali ka ce kawai mabukata da miskini da fakiri dan uwan juna ne uwar su da uwansa daya an fance na abin da kyau dukkanin tarihin da malamai suka ce suka ce in aka ce miskini aka yi shiru fakiri ya shiga ciki in aka ce fakiri aka yi shiru miskini ya shiga ciki amma in aka kawo su duka biyu a aya daya to kowanne yana zama kai shi ne kama al-islam ne da al-iman na garimi <laughs> to anan malamai suka ce ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana salalan kula da ainihin miskinai akwai wani hadisi na imam bukhari Allah mishi rahama daga safwan ibn sulaym daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'i ala al-arbilati wal masakin kal mujahid fi sabilillah aw kal ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl yace wanda yake kokari yake aiki tukuru dan taimakawa al-armila armila na gaya mun kwanaki ba ta da suna da hausa shine matan da mijin ke mutu da larabci sunanta armila da turanci wido haka ne ko amma da hausa ba ta da suna kawai ba zaura ce amma mijin ta ne mutu an gane ko amma a larabci wacce aka fice ta sunanta daban wacce mijin ke mutu sunanta daban kuma ka a turanci ma to annabi ya ce duk wanda yake kokarin taimakawa matan da mijin ke mutu wal yake kokarin taimakawa miskinai ladan da zai samu kan mujahidi fi sabilillah kamar wanda yake jihadi ne a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala aw kan ladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl ko kuma ladan da Allah zai bashi kamar mutumin da yake azumi da rana kuma yana kiyamun layli cikin dare na sallah ta gwamna ba karamin falala bane ba to wannan ke nuna cewa mu dage wurin taimakon miskinai da fakirai da dukkanin mabukata Allah subhanahu wata'ala yace wal jari zal qurba da makwabci na kusa wal jari da makwabci na nesa to waɗannan ababe guda biyu ne ake nufi da su Allah ya ce aljari zal qurba makwabci na kusa malamin suka ce abinda ake nufi da makwabci na kusa wanda yake da haƙƙi na makwabcinta ne kuma ɗan uwanka ne na jini ko da na dangantaka ne na kusa ko na nesa sannan kuma musulmi ne wannan shine da qurba dama makwabta sun shi uku a musulunci akwai wanda yake da haƙƙi guda uku a kanka akwai wanda yake da haƙƙi guda biyu akwai wanda yake da haƙƙi guda ɗaya wanda yake ɗan uwanka ne musulmi ne kuma makwabcin haƙƙi uku ke da shi a kanka wanda ke da haƙƙi biyu kuma gashi makwabcin ka gashi musulmi yana da haƙƙi a kankanin makwabtaka da na islama wance yana da haƙƙin yan uwantaka da na islama da na makwabtaka sannan mai haƙƙi guda ɗaya makwabcin ne amma ba musulmi ba ne ba yana da haƙƙi ka bashi haƙƙin shi na ainihin makwabci haramun ne ka zalunce shi haramun ne ka ci mutuncin shi haramun ne ka takura shi haramun ne ka ƙi taimakon shi a lokacin da yake neman taimako kun ga musulunci ko magabata da dama sun yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba ko sun zauna lafiya akwai wani daga cikin magabata yana da makwabci ina jin ko irin mubarak ne a shirku makwabcin bai hude saboda tsabar yadda ya tsayi wannan malami sai zamto kwatan gidansa mata cikin gidan yake yi mata hanya gidansa take shigowa shi kuma da ya ga haka sai ya tona katon rami sai kwatanta na zuba in ta cika sai ya kwashi bai taɓa bayyana shi ba ya manta da shi kamar bai sani ba har sai da ya kwanta rashin lafiyar da zai rasu sai sa a kira shi shi wannan malami ke aka kira wannan bai hude ya zo suka ta ya ci abin da ya sa na kira ka ka yi hanyar ruwa ya shigo cikin gidana kuma ka shi intentionally kasdan kai da sanin ka to sai na tona rami ruwan na taruwa in ya cika ina kwashewa ko ya sa a kwashe? to yanzu ga ban da lafiya alamun ba zan tashi ba wannan kamar rashin lafiya ce ta ajin to shi ne ke ba ka hakuri in na rasu ka toshi dan na ba za su yi hakuri ba sai kunya ya kama shi akan wannan ne musulunta kawai sai kalmar shahada duk in dai haka addinin ku yake to wannan addini ya kamata kowa ya shi ko fahimci wannan abin da kyau to haka ake zama haka addini ya koyar ba ta kyau aka kirkiro mana cikin da gaba wanda da bamu da su ba akwai laifin kuma kowane bangare ita ta gaskiyar magana wasu daga cikin malaman coci da shugabanninsu sun taka rawa wajen kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista akwai waɗanda yake wasu jerin daga cikin musulmai waɗanda suka kasa fahimtar ma musulunci wanda ba wakiltar musulunci suke ba su ma sun agaza wajen kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista wasu 'yan siyasa kuma sun yi amfani da wannan domin akwai divide a rule da yahudawa suke da shi shi ne ku raba kan mutane ke ku mulke su in suka haɗa kai za a samu matsala ina fata an gane in ka ɗauke 2015 ai da musulmai da kiristoci suka taru suka kawo buhari haka ne ko ba haka ba dan plateau state buhari sala ba benue buhari sala ba kun gane wannan abin da kyau wanda asali musulmi ba sa cin wannan wurin amma aka haɗa kai dole sai an kawo wannan mai gaskiya a wancan lokacin ina fata an gani kafin ya zai sha ac a fadin shugaban kasa ya canza ya manta da ku. allah kina san da shi ya kina cewa akwai talaka da suka mutu da shi wani ya ce wai shi yanzu motsi shi ne a can tifikin da aka yi zaɓe saboda murnar buhari ya ci mulki akwai da sun mutu haka ne ko ba haka ba akwai a bauchi akwai a kano akwai a lagos wanda wajen celebration da murna buhari ya ci zaɓe suka mutu sai ce to shi yanzu damuwar shi guda ɗaya ne kar mu je lahira mu haɗu su mu ba su labarin wahalar da muka ci ce ƙarya muke ina fata a kware da gaske yake wallahi in muka ba su labari ai bayan kun rasu da ya mulki kowa ya ci ubanci ya ce wallahi za su ce ƙarya muke ta ce wasu wannan shi ne damuwar ta kawai ta ce to ina ruwanka tun da kayan laushi ya shi kenan to a nan kuna kuri fa yan apc a kawai labari ake bayarwa to shi ne a nan a malamai suka ce da dama daga cikin rikice-rikice na addini a najeriya wasu daga cikin 'yan siyasa ku dinga bakin kalmar da nake amfani da shi wasu daga ba duka ba sun ingiza wutan wannan rigiman don cimma wata bukatar ta siyasa kun fahimci na abin da kyau su Allah ta'ala ya gane da mu a takaice dai aljari bil qurba makwabci na kusa wal jarin jirbi da makwabci na nesa shi ne wasu malamai suka ce makwabci na kusa shine wanda na nesa ba ya zama musulmi dan uwanka kuma makwabcinka aljar jirbi shiga cikin na farko na biyu jar jirbi shi ne wanda ba musulmi ba an gane ko wasu masu a makwabcin da ga gida ga gida gidan shi na hada da gidanka ta gefen dama nan ma gidan shi na haɗe da gidanka ta gefen hagu nan da ka fito gidan shi za ka fara kallo shi ne aljarin da ba jar jirbi ko wanda yake nesa kuna layi daya a duk ne ko ba haka ba jin da magabata sun ce gida arba'in ne gida 160 ne makwabtanka gabar da kai gida 40 yamma da kai gida 40 kudu gida 40 arewa gida 40 wajen makwabtanka ne kowa na da haƙi wani ke tsar <laughs> an samu matsala amma in ka duba alaƙa ta makwabtaka ta lalace a yau fa makwabcinka wani makwabcinka wallahi ko sabon ɗinki kai haushi ke kana canja kaya da ka fito ka gaishe shi ma kasa kasa zai amsa ka ga makwabci ka masa sallama da gare shi amsa wata makwabciyar idan Allah ya sa mijin ki dan tina ta samu shikenan ta saki a gaba haka da ko ba haka ba yau za ki haɗa kai da ka aiki binajin din nan wani daga cikin malamin mu yake ba da labari shan bin usman kano a wani daga cikin ban shi na sallar juma'a kuma ce jami'an tsaro ne na polis na kano suka zo ofis suka biya ne makwabci ne yana cikin hali kamar da kuncin rayuwa sai sai da gidan shi ya sai da gidan a kan shi zai koma kawai kila zai bar cikin kano ya koma wani gari amma ka sai da gidan ka koma bajo ga ko kuma ko wuri da ya sai da gidan sai wani makwabci shi ya zo sai ya ce da shi don Allah ya ji labarin ya sai da gidan shi ya taimaka masa da wani abu zai auren da yarsa ba shi da kuɗin da zai auren da ita ya zai sami shi ya kifa komi ita ta ga dare ka bari gobe da safe in sha Allah sai ka zo maka raba ba kuma zan kawo maka har gida shi ke nan suka rabu haka cikin dare kawai sai ga ƙwarai sun shigo gida kuma duk sun rufe fiskon da wannan abin da ake rufe fiska ɗin suka shigo gidan suka tale shi kawo miliyan kaza ɗin nan suka faɗi daidai amount ɗin da aka kawo mishi da kuɗin gidan shi daidai wani yawan wannan kuɗin kawo kasan suna faɗa ya san akwai wanda ya gaya mu ko ka kawo ko muka shekara ta ce aka hauka shi in je ɗaukun kuɗi a gana masu zuwa samun ta yi sai ta amma dan Allah ina neman taimakon guda ɗaya a wurin a cikin kuɗin nan ku bani dubu ɗari biyu da hamsin na yau makwabci na alƙawarin zan bashi saboda yasta zai aurar ba na so gobe da safe zo in ce babu ya ɗauka ƙarya ne ne kawai dubu ɗari biyu da hamsin ne so ku bani don na cika wa makwabci na alƙawari sai ɗaya daga cikin manyan ɓarayi sai ce makwabcinka sai ce eh ashe makwabcin na cikin zuma shi ya je gaya sai ya zo kusa da shi ya yaye wannan abin fiskar nashi ya ce shi ne wannan ya ce wallahi shi saboda ɓacin rai shi babban barawa ne kashe bindiga har da makwabci ya ce malam ga kudin kara ya ce kafin ya harbi shi amma kai kashi kamar rabu yanzu ga alkawarin da ya maka ma amma ka ce mu zo mu kudin mu da shi to kun ga wani irin rayuwa muke kamar rayuwar dabbobi yanzu wannan addini ne baya cikin addini bai cikin al'adunmu ma kyawawa na hankali fulani da ba haka ake zama a arewacin najeriya wannan shi ne irin rayuwar da muke a yau an fahimci da abin da kyau wani ƙarin bala'i na lalacewar zamantakewar mu a yau akwai wani daga cikin malamai malam aliyu rashin makarfi ya ba da wani labari a DITV na kaduna ya ce wannan shi kuma ya faru wanda tsanin ubansu ya kira su ya ce to kun ga halin da nake ciki ba rayuwa ta yi kunci ko kuma ba wanda yake da sana'a na gari na kirki suna kazan sai da gidan nan in ɗauki jari in baku akwai ɗanwar ku kuma guda ɗaya zan ware mata dubu ɗari za a ajiye mata in Allah ya kawo mata miji a mata aure ni kuma zan koma kawai da cigaba da noma wannan ba uban kirki bane ba bai sai zai sai da gidan ya sa kuɗin aljihu ba a zai ba wa kowa jari a cikin su dan kuma a ware mata abin da za a mata aure shikenan suka je sun amince wallahi da aka sai da gidan sai daga cikin yayin ya kai so barayi barayi suka shigo gidan suka hauro katanga da dindigogi suka ce kawo kudin da aka kawo shi da aka ya kawo mutu kudin sai ke gaya musu yaran nan ku yi haƙuri da tijo ne ya ce wallahi tallahi ba a suna hannun sai da gidan nan ba kun ji kun ji kun ji dalilin da yasa ni sai da gidan kuma ga abin da zan yi da kuɗin yanzu kun kashe kun kashe ƴaƴana kun cuci wannan yarinya ke barayin sai ke ta ah, dama daga ka sai da gidan ƴaƴanka za ka raba wa kuɗin yace ƴaƴana zan raba wa sai ka kira ɗanka ne yace mu zo mu tafi kuɗin mu raba da shi ɗanka wani wallahi suka jawo shi suka ce kagan shi baban hankalin ce tashi inda ya tada mahaifin yaro ya ce kilo ya ce ku gaya masa abin da ke yi ta saka maza su ke ɗanki yanzu shi ya ke ta ku gaya mata abin da ke yi suka karanta mahaifiyar kawai ta fashe da kuka suka ce to baba na farko ko titi ba za mu dauka kudin nan ba amma dan Allah wani hukunci kake so mu yaron nan yace ku kashe shi suka tambaye uwar kin yadda na yadda harbi bi yadda uwa ke son da wallahi take harbi kakin ta sabbin da su ne shi tabbata da safe uban ya je sallah asuba ya sanar a masallaci to barayi sun shigo gidan shi sun kashe ranki aka zo aka taru aka mishi wanka ana ta kuka aka ji aka binne shi ana gama binne shi a makabarta uban ya tashi ya ce to a saurara ina da bayani ya karanta musu duk abin da ya faru yace abin da yasa ban gaya muku ba ne na san in na faɗa ba za ku mishi sallah ba shi yasa na bari sai da aka yi wanka aka yi sallah aka binne shi to kun ji abin da yaro ne shi yasa barayin su da kashe shi to wannan wace irin rayuwa ce wannan fashira abin da muke ciki a yau a haɗa kai da makwabci aiki dinafin a haɗa kai da malaman makaranta aiki dinafin a haɗa kai da wasu daga cikin jami'an tsaro marasa kishin ƙasa aiki dinafin a haɗa kai da wasu daga cikin sarakuna da 'yan siyasa duk a katsina an kama ciyaman na local government da hannu wurin yanki dinafin an buga shi a jaridu kun san rayuwar namu muna cikin hatsari ba abin da za mu ce sai wala haula wala quwwata illa billah Allah ya ce wal jari bil kurba wal jari junubi wal sahibi bil jambi da abokinka wanda yake gefen ka malamin suka ce menene ma'anar as-sahibi bil jambi a wannan aya ma'anar as-sahibi bil jambi shine abokin da imma makaranta ya dauki da shi imma harkan kasuwanci imma harkan tafiye-tafiye wasu malamai suka ce kai ko da a cikin masallaci kuka zauna ko kuma a cikin aji an su ana ruwa ne wanda suke waje su shigo ne idan an su ba ta aji su hutu ba amma hamar sayi ban lafiya to shi ne a nan suka ce na Allah ku ya guni an su don Allah malamin ka ce a sahibu biljambi idan a yanzu nan kina zaune da wata tana gefen hagu ne ko dama ta shiga cikin a sahibu biljambi tana da haƙƙi na karki takura ta karki banga-banga kika da wurin zama ina fata an gane akwai haƙƙin wannan makwabtakan na wannan lokaci a sahibu biljambi ko da mota ka hau daga nan zuwa kwadon ko zuwa duku ko zuwa kano ko bauchi ko maiduguri wanda ya zauna a ka a cikin mota hagu ko dama makwabcinka yana da hajji a kanka in ka tafi wata dole ka ta yi in ka sai nama ko an jebo ka sai masa dole ka ce tuwa na bisimillah amma sai dai kasan galibi ana tsoron irin wannan kar ka ci ka zamo birni so <laughs> rashin gaskiya ya yawa suna an gane ko amma da duk wanda ka zauna a mota da shi kuna tafiya ko ka zauna da shi a kujera ɗaya wani rubuta jarrabawa ko kuma a makaranta ko a masallaci yana da haƙƙin makwabtaka ko makwabcinka na kasuwa ina fata an gane ko makwabcinka a wurin aiki kuna ofis ɗaya gana shi gana ka ko kuna cikin ofis ɗaya ga kujerar shi gana ka duk ya shiga cikin asahibin da ina fata an gane sai sa musulunci babu abin da ya bari so yake a zauna lafiya a mutunta juna a so juna a yawan juna gaskiya kaga kowane bangare na rayuwa sai da Allah yake kowa na da haƙƙi kan kowa ke sa yake in mutu ya ta shawa ya hamdala ka ta mishiyar hamukan lamu mutum bai da lafiya ka je ka da shi in ya rasu ka je sallan shi ko ka je kuma abin da ka shi duk yana cikin asalimin biljanni wa bani da kuma dan tafarki mata ke yi. idan mutum yana tafiya guzurin shi ya kare ya nemi taimako wajibi ku taimaka mishi ne ma'anar wabanin sabili ai wabanin sabili matafi da guzurin shi ya yanke shi ma ku taimaka mishi to a yanzu halin da ake ciki ne, masu zuwa neman taimako a masallaci ko a kasuwanni ko makamashi haka galibi tsarirai ya yau. sai waɗanda suke wannan harkar za su sani idan kuna hirar irin su kwamanda haka da ko ba ka ba galibi masu zuwa neman taimako karya yayin yawa ina fata an gane akwai wanda na sani a nan garin na gan shi a masallatai daban-daban in na gan shi ina mamaki kullum ya tashi bara shi guda ɗaya ne wani daga adama wani ke ya zai shi abin nan jami'an kashe ya zo intanet ba sai shi ko mara ya gama yin tabi bai zai na neman kuɗin motar da zai koma adamawa da abin da zai ci abinci har yau bai koma adamawa ba kuma yin tabi har yau irzar ɗin bai fito ba zai yi da hausa zai yi da turanci yanzu na muka da gaske yin tabi yanzu ya iya turanci ba an gane ko ya zo masallacin nan mako wata na gan shi a masallacin da ta garba na shan shangu watar na ganshi a masallacin mu na fidar dokos na hamu ma'azu sai ina mamaki wannan mutum sai kullum baranka guda ɗaya adama wannan sai kace maka ko ɗan roka ko ɗan tirela ka roka za su kai ka kyauta ina fata an gani ta ga wannan ƙarya yi akwai mutumin da wata ra'a lagos a masallaci mun yi sallah ya tashi ya iya ƙarya mutumin nan yace dan Allah a taimaka miki da kuɗin motar zuwa mai duguri wani ya kaga ya kure najeriya ina fata an gane dan daga ta ce karshe ta yamma maiduguri ta ce karshe ta gaba ya ce daga yanzu na aka aiko mishi matarsa da tsohon ciki kuma ta fada yin ta mutu an gane ko na gan a wani masallaci na ƙara ganin shi a wani masallaci na ƙara ganin shi a wani masallaci to a shi akwai wani abokinmu Allah ya gaishe da rahama ya rasu wannan mutumin magalici ne na sha ganin sha a masallaci baran guda ɗaya shi sai yace salamu alaikum malam dan Allah in ba ba ka son matar kan nan ka tauta jariri da ke cikin dawa <laughs> an gane don ya ce matar da tsohon ciki kuma ta fada rijiya sai ta idan ba ka son matan kan ka ji tausayin jaririn mana duk ta kashe su lokaci ɗaya ta kawo ƙaryayi to akwai wanda na sani abu na ƙarshen zan gaya muku shi ne shi kuma mun san shi aikin ciki na wata sai muka kira shi ina za ka je yake kano zai ji Lagos ne shi ma sai muka kira wani na malaga kuɗin motar zuwa kano ɗauki dauke shi kai shi ido wani wuri ne da ake hawa motoci a lagos idan kuka je ka sashi a mota ka biya kuɗin sai ka bashi kuɗin abinci muka ce kuma kar a bari ya suka da suna hanya ya dinga ba da hakuri ya dinga ba ka haƙuri dati misar ya ke an gano wannan abin da kyau to wabanin sabili matafi wanda guzirin shekare ba shi ne a ce makamishi amma masu barin su ji tsoron Allah in kai ba ba bane ka daina zuwa masallaci kana neman taimako ba ma malakat aymanukum da abin da damun ku ya mallaka ku yangi ko bayin da ke hannunku a yanzu da ba zamanin bayi bane ba saboda kyautata wa juna irin da musulunci bawa da ke karkashin ka na bawa ba annabi yace ka ciyar da shi irin abin da ka ci ka dinka masa irin kayan da ka dinka ka mutunta shi karka wulakanta shi kar zage shi karka ka doke shi bawa ba a zamanin da ake da bayi to ina ga a yanzu direban ka wanda ba bawon ka bane ba pointin na shi kai kana biyan shi albashi yana tuka ko yana tuka yaranka a dauke shi gaban bawa a gida ko mai gadi kaga ana wulakanta mai gadi kaga yara kana na mai gadi ya aiki wata ba ba zai ce mishi ba ba mai gadi ba ba zai kira shi da wani suna na mutunci ba wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne ba a koya wa yara girmama ma'aikatan gidansu mai shara ne yar wanke-wanke ne mai dafa abinci ne kaga yaran gida sun bai ta wata wulakantacciya in fa Allah ga dama ke ce za ki zama wannan ne wallahi sai Allah mai da ke mai wanke da guga a gidan mutane ko mai wanke-wanke ko mai dafa abinci wannan sana'a fa ba kaskanci bane ba neman halaccin su ya fita je ke bara ko ba haka ba amma saboda kare mutuncinta a kan ya bara gwanda ta wanke-wanke gwanda ta dafa abinci gwanda ta shara don me za a wulakanta ta dan me za a wulakanta direba ko mai gadi ko mai kaza wannan ba musulunci ba ne ba duk wanda ke aiki a ƙarƙashin ka ubangiji ya ce ka ainihin girmama shi ka mutunta shi dan Allah ya mutunta ka kai ma girmama ka wulakanta dan adam annabi ta bi hasbin min min sharri an yahjira akahu muslim ya ishi mutum sharri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta dan uwan shi musulmi ko wanda ba musulmi ba Allah bai ce ka wulakanta shi ba Allah bai ce ka ci mutunci shi ba ka mu'amalance shi a matsayin shi na dan adam human being a kullum a mu'amalance shi matsayin shi na dan adam Allah ta inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu man kana mukhtalan baya son duk wanda ya kasance muktalan mai girman kai mai jiji da kai mai takama da nuna isa a kone da kagar shaga mai girman kai tafiyan shi ma kawai da daban yana tako da daya amma akwai bambanci tsakanin tafiyan mace da namiji ku gane wannan abin da kyau idan mace na tako da daya ba mu laifi Allah masa albarka amma kai namiji kana tako da daya akwai matsala ina fata an gane yawwa namiji ya tafiya irin na maza gab gab gab gab haka ake amma namiji na yanga mai ya da yanga amma yanga ɗabi'a ce ta mace kuma ya halatta mata su yanga amma kar yangan ko wulaƙanci shiga shi ina fata an gane yanga da ban wulaƙanci ban ko ba ka ba kun fi ni sanin wannan abu al'asalu akwai yanga na gayi wannan ɗabi'a ce ta mata kuma abun so ne ba a so mace ta zama kamar namiji da wannan malamai suka haramta mace ta shiga cikin abinda al'asir ba ɗabi'a mata bane mace ta zama yar kwallon kafa wallahi wannan haramun babu hankalin da zai ɗauka mace ta zama yar kwallon kafa kun gano wannan abin da kyau ko mace ta zama yar basketball ko yar kaza duk wannan wallahi tallahi yahudanci ne an fi da shi ne a kai ku zuwa ga wutan jahannama babu laifi ayyukan da maza su ke yawa mata su amma akwai aikin da ba na mace bane ba domin a taka jeron wando ana ta gudu a faɗi a yi tsalle wannan ba aikin mace bane ba babu laifi mace ta yi exercise motsa jiki amma ba ta hanyar ta zama yar kwallon kafa ba ko yar basketball kun gane wani abin da kyau Allah ya ce inna Allah la yashibu man kana muqtala ubangiji baya son duk wanda ya kasance mai girman kai mai jiji da kai mai takama fakuran yawan alfahari mai cika baki ai mu ne kaza ai ya isa ai gidansu kaza ne ai danginsu kaza ne ko shi ne kaza ne fahuran wannan ɗabi'a guda biyu haramun ne kuma duk wanda ke yin su Allah ba ya san shi waye yake so a ce Allah ba ya san shi in Allah ba ya san ka wallahi ka lalace duk matsayin da ka samu a duniya da duk abin da ka tara a duniya za ka mutu ka bar shi kuma Allah baya san kuma a ci gaba da harka ba abin za a fata ina fata an gane sai sa duk matsayin da ka kai a duniya sai sa wata baiwar Allah wata yar Kano da ke waƙar rayuwa na san wasu daga cikin sun san waka a cikin akwai inda take magana dangane da masu mulki ta ce haka shi ma gado na mulki saya ake mun sani ko ma ta yaya ka haushi wata ran komai tsawon zamani dole a sauke ka ko ka sauka a sake baiwa wani to in ma ba haka ba mutuwa ba ta kyale wani da wani sai ka wuce kamar ba ba eh to wannan magana kuma gaskiya ne duk lokacin da zaka tana akwai mutuwa to zaka ji tsoron Allah zaka ne mai girman kai za a tona rami a binne ka da farin da ka faɗi to za ka yi girman kai ina fata an gane da girman kai da alfahari ɗabi'u ne wanda Allah baya so kuma ya haramta waɗannan ababai da mu karanta Allah ba mu ikon aiki da su Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin shedan da tsare mu kuma da sharrin kawunan mu Allah dan ka Allah ka ba mu dabi'u na gari Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala yala muna tawassuli da wannan karatu da muka yi kuma azumin da ke bakin mu Allah ka mana albarka a cikin rayuwar mu yala ka kare mu daga dukkan sharri waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji duk waɗanda suke cikin damuwa ya Allah ka ainihin yayi musu duk waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yayi musu duk wanda ke da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya mishi ya ubangiji wannan gari na mana kwanza Allah ka masa albarka Allah ka zaunar da mu lafiya ka samu Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka azurta mu da shugabanni na gari Allah ka kare mu daga dukkan fitintunin zahira kan mubafina Allah ma ajina fi man hadai wa atina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayhi innahu la yuzillu man walai wa la yuzillu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم اقضي حوائجنا عاجله وعاجله ومن أصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Allah ku ɗan tsaya kaɗai akwai ɗan sako? Akwai wani takarda da wani da ya ce da Allah malam ina neman taimakon ku ne ita da mijinta sun samu sabani kuma tana son don Allah a kira wasu a gaya mata ayar Allah da hadisin Allah tana so ta koma gidan mijinta don zauna kan yayanta